sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku na Sani zan gabatar. Shirin wannan mako zai ba da hankali ne akan tsananin zafi da ake fama da shi a wasu yankuna na nahiyar Afirka a wannan shekarar. ya tsananta inda a wasu sassa na tarayyar Najeriya lamarin ya ɗan wuce misali. Jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya jiha ce da tun asali aka sani da tsantsar kowanne yanayin juyi na zafi ko na sanyin hunturu ko ma na yawan saukar ruwan sama. A wannan shekarar zafin da ake fama da shi a jihar Sokoto ya ci karo da lokacin azumin watan Ramadana inda al'ummar yankin ke cewar suna ɗanɗana kudarsu. Mai nasara Alhaji wani magidanci ne mai shekaru kusan hamsin a duniya, kuma ya ce shi kam bai taɓa ganin yanayin zafi irin wannan ba. hakikatin gaskiya muna cikin yanayi wanda muka daɗe mu mu a cikinsa ba wannan yanayin kuma shi ne yanayi na zafi wanda yake gaskiya mu a nan sokoto zafin da muke ciki ya yi yawa ba mu taɓa samun lokaci irin wanda zafi ya ɗaga temperature ta kai yanayi na haka ba sai bana mm. kuma duk da haka gashi muna ɗauki da azumi na watan ramadana su kuma gashi dai abubuwa dai sai dai da da'a'i haka gashi ba mu da wutar lantarki bale mu dan kunna fanka ko dan AC haka mu sha asali ma ruwan da za mu sha ma na kankara akan wannan masifar da muke ciki muka samu kama yanzu nan wallahi masifar ta yi yawa mu yi ta addu'a Allah shi guda mana ƙarshe wani al'amari. Murata direba ne da wani lokaci kan kasa fita aiki saboda abin da ya kira zafi biyu wato zafi sama da zafi ƙasa wato na cikin mota kenan da kuma na yanayi. ko muka za ta tusa sai ba mu karya to saboda mi hala wallahi yanayin da muke ciki na rashin abin tabawa ma'ana mu direbobi ne ba fasinja saboda kasar ta yi nauyi da yawa gaskiya abubuwan ba daɗi iyaka mu roki Allah shi muna magani a jiya ma ina ganin na hito zan je sokoto na na dai sa mai kusan na dubu goma amma ban yi dubu shida ba na je sokoto na dawo sabanin ka samu mutum shida ka ta dubu shida ka dawo shida ka ji sha biyu ko shidan na ta ba su kammala ba har na je sokoto na dawo shi yasa na ba kai na hakuri gaskiya in hakura da abin da ke gare ni yau kada in koma ita kuma in rasa shi ban samu ba shi ma dai malam bande direba ne ya ce zafin kan shafi hatta motocin da suke jigila a cikinsu. to ana dai haƙuri da lokaci kuma ga yanayin kasan harkar kasuwanci wasu a hankali saboda babu jirga-jirga ga jadon mai hetur kuma za ka tarar da saman hanya yanzu kila daga sakkwaton ma zuwa ba za ka iske mota hudu zabe sun yi fakin wasu matsalar zahi wasu matsalar fuel pump kuma fuel din rashin hetero shi ya kashe shi ga zahi ga rashin mai cikin motar kaga abubuwan da sun tattaro sai dai a hankali sai dai Allah shi kawo dauki wato ko baya ga zafi misali na yanayin sarari ah, da kuma jiki ita kanta motar ma sai a hankali wallahi saboda zafin ne saboda matsalar ishin zafin nan dole ana yi ana juye akai akai kuma ga juyen ya yi tsada abinda aka dubu uku ya koma dubu goma sha ɗaya yawa yanzu kuma gani a shagon masu ɗinki ya sunanka? na jamilu kai ɗinki kake yi to ya kasuwar take yanzu amma kuma ga zafi sai na ga kamar ba ku da ko ac wanda watakila zai dan baku sanyi ko? to ah. um, ya aka maneji ga zafin kuma ga aiki ya yi yawa Na nasiru bala tela to nasiru ya yi aikin so alhamdulillah ya gaskiya ga nan mana tabawa fashe hmm. ne fashe hmm. ne kamar dai haka nan dai hmm, gaskiya haka saboda ba yar yadda aka saba ba na'am so gaskiya bana an samu canji sosai na'am canji kamar wani iri kamar irin na yanayin da aka ciki na ƙasa da ta shiga abubuwa sun canza ana nan cikin gaskiya yanayi na ma'ana mutane ba su kawowa kamar yadda ya eh, kamata gaskiya ba su kawo saboda duk wanda ka iya kawo biyar yanzu da ya kata shi kawo guda ma in ya hama. Hmm. wani har yanzu ma din ma bai samu ba hmm. saboda ana cikin yanayi hmm. gaskiya to shi wannan zafin ya yake shafuwar aikinka to gaskiya kaga dai na daidai ba mu da wuta sosai sannan nan janareta na muku kusurwa muna aiki da shi kuma ga mai ya yawa abubuwan da gasu muna da yi ba wata riba da wasu a tsananin zafin na bana ya zo ne da wata siga ce da ya ɗan soma rikita kwakwalen mutane da suka ce ga alamu zafin na wannan lokaci ya zarce kima. to gaskiya zafin manakan sai dai a ce allah da ya rawa asiri in ga alamu gaskiya ga ga ni dai ban taba sanin matsalar sama da ya bari zuwa Sokoto a ce mota na iya tsayawa matsalar zahi amma za ka tarar da mota uku hudu ga sun yi fakin kuma furfan na fa mm. rashin man na a ciki ga zahi mm. don ya kamata a ce hetur ya rufe furfan ya haɗe shi to yanzu mun ai ba a iya sai ne da yawa saboda haka ga zahin injin ga zahin rana abin da ya sai dai Allah ya ruwa asiri wato wannan zafin da muke cikin nifa yau ina da shekara kusan hamsin da ɗaya ko hamsin daidai ni ban taba ganin iya zafi irin wannan zafin ba ko aure na yanzu kusan shekara talatin nake da aure amma zafi wanda nake sani ban taba ganin wannan zafin ba zafin bana zafin bana yaya bambanta da sauran zafafakin da ka gani a baya gaskiya gani an ka shigo yanzu azumin gani yanzu karshe karshen ga ya ne na zai da ma'auni kai amfani ko ha bar ma'auni ba da yanayi na ina muka ji ne ga jikinmu mm, to wallahi gaskiya wanga karni ga gaskiya zafi ya yawa akwai iska kuma sai ka ci iska yana da zai ya ma zo da kura haka mm. in ma ka hito waje din ma baka rasa inda zaka sa kanka a irin wannan lokacin na azumin watan ramadana masu azumin kan dogara ne akan kankarar ruwan sanyi domin sanyaya zukatansu a lokacin buɗe baki, amma in ji malam mai nasara ƙanƙaran ma samunta yanzu sai an gwabza. Ƙanƙaran bana ya farashin ta yake idan an hukunta da bara? Gaskiya abin akwai wahala tunda za a kullo ɗayan za ka san a matsayin ɗari biyu. Ɗari biyu? Ɗari biyu ƙwara guda kuma tafiya wata ba ko ƙulli ba. don na mm-hmm. kwamfiyar tudori irin as za a ga iyakar ta tamanin ɗari har sittin ma ana saidawa a last mm. sai abin yawa ta kai ɗari amma dan yanzu ranjin ɗari da hamsin karamcin ta da saba'in ɗari biyu wadda an haƙulla ma ɗari shida shida suka saida ta can sama yanzu in na tuna shekara ɗaya zuwa biyu da suka wuce za mu samu gangara a naira kila saba'in da biyar mm. Eh? Mm. amma wannan yanayin za mu samu gangara tafiya wuta a jika kuma sai mai ruguguwa ma mai fada ma'ana ɗari biyu kenan eh ɗari biyu kenan mm. a hausance kuma sai wajen samun ta kuma sai mun da jiyojin wuya ka nuna ka kai ɗin namiji sannan za ka iya samun ta a haka so kwanan baya ma sai ta kai ɗari biyar ma to Allah ka dima rafi ma da ya sa ta sauki da tsanan jika da hannun tsanan jikar. Mai nasara ya ci gaba da cewa wani zubin har yawon bakinsa kan kafe saboda zafi kuma ga azumi a yayin da ya ce dole ce kaɗai ke sa su fita neman abinci. Wannan zafi yadda ke shafi mai azumi abin da sai mu ce Allah masaukaki saboda shi mai azumi fa yana cikin wata falala wadda Allah ɗaya ne yake ya kare shi. amma in ba haka ba madumi akwai matsaloli da yawa wanda suke fuskantar magiranci a cikin wannan yanayin da muke ciki za ka iya tafiya neman abincin da za ka ci da iyalinka zafi ya hana ka ka dawo gida ba kuma hannunka a cikin gidan naka ma in ka kwanta ko ka da wani lazimi ko ka tarbiya wani abi ba za ka iya ba in ka fito waje zafin yayi yawa kuma a irin wannan lokaci manoma da dama kan soma aikin fara gyaran gona kafin faduwar damina amma a wannan karan a ta bakin malam abubakar da malam ibrahim aikin yayi wuya ba so ɗaya ni karan gana nake magana da kai yanzu nan lokuta da yawa cikin wannan watan miyona za su ɗauki wai sai yanzu ma sai na kai hogin sa maka yana ruwa ina kwanci ko ina tafiya ina saye da malfazan dinga yau maka yana ruwa ina tafiya domin ina ce zan ba zan fita ba abinci ne zamu ci ni da iyali na babu shi to amma kaka dole sai na fita cikin wannan zafin zan samu malfa ina yau faruwa ina tafiya eh kuma da wannan kuma wannan blog din duk da ke yayi tsada a kaina ina tafiya wurin neman abinci. To masu iya magana suna cewa sai da ruwan ciki akan ja na rijiya haka ne? Mm, haka na kwarai. To kuma gashi ana fama da azumi. to kuma haka nan za a hita ai dole na a neman abin da za a ci saboda haka dole sai an hita na yin ba haka ba ai ba za a ba za a samu da aka nuhi ba tunda sai an hita su ma sai sun so za a kai kasuwa in ba kai kasuwa ba ai ba za a saya ba na kaiwa daga farko amma daga baya kuma ni daina saboda yanayin rayuwa mai ya tsada idan salita guda ta dawo ta kari kaga sabanin dori ni salita nan biyu ni kudin nan lita guda sai sai lita uku sai ta ina amma biyu kuma ya kuma hudu in dawo amma in ta ni gonan dawo ya kari to kaga dole in jina in waka in work na kyamun lady Ibrahim Suleiman Ibrahim Sule kai manomi ne eh. dubbana ka zo gona ba zo gona ba saboda mito saboda yanayin zafi zafi kamar yaya zafi kamar na azumi saboda kishirwa to kishirwa ce ta hana ka watakila zuwa gonan koko dai a'a saboda ah, watakila ganin yadda zafin yayi yawa to zafin gaskiya ya sosai da sosai shi ya hana na zuwa gona za ka zo kayan ka kai karfe takwas zuwa bakwai rana ta buɗe zuwa goma ka yi dawowa zahin ya ɓaci sosai kaɗan da haka ba zan yi da yan sallah zan wuce matsalolin sare itatuwa da ƙona daji dai da makamantansu na zaman sila ta haifar da ɗumamar yanayi a bisa binciken masana harkokin muhalli to sai dai a ganin malam murtala da malam muneru duk wasu halayen mutane ne ke kawo matsalolin ɗumamar yanayi domin mutane na taimakawa wajen tsanantar dagulewar yanayi saboda wasu daga cikin irin al'amuransu da ke saɓawa muhallan. gaskiya halayenmu dai sai dai mu roƙi Allah shi shirya da mu amma dai halayenmu gaskiya akwai gyara saboda kana ganin abubuwan da ke faruwa ga ƙasar nan da me da me kake ganin mutane suna aikatawa wanda zai kawo ƙarin dumamar yanayi to wallahi muna da abubuwa na asha da yawa ana ganin wasu mu za ka sun tare wasu sun kame su sai an kawo kuɗin fansa sannan kuma wanda an ka kama ba sai da yanayin gidansu yake ba in ba a kawo ba kuma za a ce hallaka mutum in ma mace ce wata Allah sai mutanen sun bata ta ƙarshe kuma a kai kuɗin fansa kuma da takatuwa dai gata nan ne babu shawa eh, na biyu kuma abubuwa kuma sun muna yawa kamar irin ga sunan dai irin dai cin hanci da rashawa da bashi da ruwa hakan gari abubuwan dai ga sunan babu daɗi mana kana ganin ko waɗannan ɗaya sun isa su sa Allah ya jarabce mu wallahi so ya sa Allah ya jarabce mu saboda halaye mu wallahi ba mu kira irin mutanen mu da ba su da tunanin haƙƙin ƴan uwansu sai kaga mutum ya tara shara ya wanka mata wata da ledodi da wasu pompos pompos waɗanda suke ɗauke da cuta da wasu abubuwa ƙyallaye na mata masu al'ada da sauransu sai su ƙona su ya zan cewa cikin dare suna ya hana ma kwana su kuma hana ma natsuwa da ranar ga su da ranar kuma ga zahi wutan na ƙara ma ranar zahi mutane sai su shiga cikin tsawala da damuwa to shi yasa na ga cewa waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abin da kawo mana matsaloli na ƙarin ɗumamar yanayi da lahiyar mu kuma To duk da cewa tunanin wasu mutanen akan abin da ke haifar da matsalar ɗumamar yanayi masana harkokin muhalli na cewa akwai wasu matsalolin na daban daga inda tunanin wasu mutane ya dosa. Shi kuwa Farfesa Abubakar Bello masani a ɓangaren muhalli kuma malami a jami'ar Usman fodiyo da ke Sokoton Najeriya ya yi mana bayani kamar haka. Kowane al'amari da ake kallon shi. Masana suna kallon ɗumamar yanayi wanda ake fuskanta kuma shekaru da yawa da suka wuce ana ganin canje-canje na faruwa kuma ana ta'allaka wannan da wannan abin da ake cima ɗumamar yanayi na'am ka lura zafin rana mm. da kuma ƙarancin ruwan sama da ainihin wani abu da ya shafi rashin bishiyoyi a yanayi a wurare duk wannan suna taimakawa ga ainihin samar da wannan ɗumama abin da ke faruwa shine idan aka samu iskar gas mai guba yana zuwa cikin sararin samaniya to akwai wani blanket na ozone wanda yake yake cin wannan blanket din hmm. to shi kuma dama shine ke shielding yake ba da kariya ga ainihin al'umma da ke zaune a bayan ƙasa to idan wannan blanket din wannan iskar gas mai guba ya ci shi to sai ga zafin rana ya karu hmm. to gwargwadon yadda aka depleting wannan ozone layer din gwargwadon yadda mutane za su fuskanci zafi ina eh, fahimceka fahimce ka kamar rumfa ce haka tsakanin sararin samaniya da ƙasa Eh, tsakanin rana na'am yawa da ainihin duniyar ƙasa na'am to kaga idan wannan rumfan iska gas ya ci ta kaga za ta bada za ta bada yanayi wanda rana za ta ƙara zafi zuwa ga mutanen da ke ƙasa to wannan shine ke faruwa kuma kaga ya danganta daga menene aka samu yanayin na daga ciki rashin bishiyoyi domin bishiyoyi su ne suke eh, kamo wannan carbon mm. kana ji ko haka sai su yi storin nashi mm. to shi ka sa kaga ba a samun yana escaping zuwa sararin samaniya in ya zama babu wannan bishiyoyi sannan ana ta kuna daji ana ta duk da wannan abincin da ake da kuma kamfuna mm. da suke kunan fossil fuels haka za ka ga wannan shine ke taimaka wannan iskar gas sai ya je zuwa sararin samaniya to malam eh, me zafin yake bambanta daga shekara zuwa shekara misali eh to wannan ya danganta na ce ma daga yadda aka samu yanayin eh, shekara hmm. idan ya zama ƙila kamfuna kaga ana maganan eh, carbon trade wasu ƙasashe suna samar da wannan iskar gas mai yawa fiye da wasu kasashe so idan wasu kasashen sun samar da wannan iskar gas ba wai zai shafi wannan ƙasa kawai ba idan wannan ɗumamin yanayi ya zo zai shafi kusan duniya gaba ɗaya musamman inda ake cewa tropical areas wanda su ne suka fi samun wannan matsala ɗin wanda yake mu muna cikin tropical environment na'am to um, misali ga mutum wanda ya zamanto mai azumi ne kuma zafin nan yana damun shi sosai hmm. me ya kamata ya yi wanda zai dan kawo mishi dan sanyi-sanyi sanyi-sanyi eh to mutane ya danganta daga yadda suke kallon abubuwa wani kaga yana da dauriya yana da jimiri ba zai iya samun matsala ba wani kuma stress kaɗan ya isa ya sirka shi cikin yanayi hmm. mummuna hmm. saboda haka kaga maganan cewa a samu ac ko a shiga kaga ba kowa ke da daman wannan ba saboda haka bishiyoyi ne ya kamata a ce mutane sun samu sun daddasa ko'ina inda kaga yanayin da ke ake samun karkashin bishiya ba ko'ina ake samun shi ba haka e, su bishiyoyi suna amfani da wannan iskan da muke fitarwa wurin shaka mm. ka lura carbon dioxide haka su kuma suna ba mu oxygen so, wannan e, oxygen din da suke ba mu idan mutum ya zauna karkashin bishiya hmm. zai fi lafiya kuma zai fi samun ingancin rayuwa fiye da duk wani yanayi na ac ko wani rumfa ko wani abu da ake tunanin mutum zai iya samu ya shiga to shi wannan bishiyoyi su ne e, mafi ingancin yanayin da mutane za su iya samu su samu kaga yanzu misali nan a bakin gidana akwai icin maɗaci ga mutane nan ko ina sun zazzauna suna amfana da wannan inuwa haka fiye da sabanin ko cikin ɗaki ko cikin mota da ac da sauransu hmm. in ka fito bayan ka sha ac in ka fito za ga zafin zai fi tsanani bisa ga wanda bai shiga ba kwarai da gaske ah. to shin akwai amfanin da shi zafin yake da duk da cewar yana damuwa eh to gaskiya alhaji faruku zafi kaga ba a saurin cewa ga wani amfani ta kamar ga zafi amma dai ka san yanayi ne wanda Allah ke kama mutane haka kuma Allah da ya halicci mutane shi ya san menene ya fi dacewa da su amma dai ni ban iya saurin in ce ma ga amfanin zafi kai tsaye amma ka so cikin zafi sun fi tsanani na'am eh na'am yawa so kaga irin wannan ya danganta daga ainihin abin da ubangiji ya aiko mu mutane mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri na muhallinka rayuwarka a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na gidan radio france international musamman faruk muhammad yabo wakilin ma na jihar sokoton najeriya da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri naku nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala.